yau da gobe daga muryar amurka a washington dc saurare assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kuma yanzu haka shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen litinin goma sha biyar ga watan Yuni. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Yau Litinin ranar da shirin yau da gobe ke mera hankali kan zamantakewa da ma'amalar ma'aurata da tarbiyyar 'ya'ya. wanda hakan ne ya kawo mu yau game da hankali kan bautar da ƙananan yara da yadda ake jibga musu ayyukan da suka fi ƙarfinsu. A kan wannan batu na bautar da ƙananan yara, zauren matasa ya shirya muhawara a ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda. Shin me ke sawa ake sa yara ƙanana ayyuka da suka fi ƙarfinsu? Talauci ne ko dai al'ada ce? To tun da wannan matsala ta bautar da ƙananan yara ta addabi kowa ina mahita, ya za a yi a shawo kan wannan lamari? Gwamnati ta yi adalci su ɗaukar nauyin malamai, nan a gina musu makaranta a hada da karatun boko, sannan kuma a yi tari yadda yaran nan ba za su yi yawo ba. Sai kuma Halima Abdullahi na tafi da filin da farafe, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu a ƙarshen mako akan fahimtar ku game da bautar da ƙananan yara. ku tambayi yau da gobe ya shiga mala saboda gasar kwallon kafar duniya ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin ahmed rufa'i zai yi mana fashin baki akan wasan mali da jamus wanda mali ta yi nasara ku biyo mu ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe da farko ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan yadda fahimtar ku game da bautar da ƙananan yara da kuma yadda ya kamata me ya kamata gwamnati ta yi ta kawo ƙarshen bautar da ƙananan yara. Talauci ma yana ɗaya daga cikin matsalar da take sa yara cikin ƙangin bauta. sai ka ga uwa da uban yaro sun rasa yadda za su yi su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu don tsabar talauci sako daga sabi'u usman makurna ɗaukan mataki kan masu azabtar da yara ƙanana yana da mahimmanci sosai sako daga abbas baffa ce lady to abbas baffa ɗaukar mataki a yana wuyan gwamnati ya kamata ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan waɗanda suke bautar da ƙananan yara saboda yaran nan su ake tsammani za su mulki ƙasar nan gaba to gashi ba a bar su sun nemi ilimin addini da na zamani ba to don allah waɗanne irin shugabanni ake tunanin za a samu kenan saƙo daga hassan ibn muhammad almangawi macina hassan almangawi ni a ganina abu ɗaya ya kamata gwamnati ta yi don a kawo ƙarshen bautar da ƙananan yara a ƙasar nan na farko gwamnati ta samar da masana'antu ta ko'ina a sassan ƙasar nan Na biyu, ta kafa dokar kowane uba kar a yadda a ga 'ya'yansa suna yawon banza a kan titi ko bara, to kaga idan an yi haka ina ga za a samu raguwar bautar da ƙananan yara a wannan ƙasa. Saƙo daga Babani Tela. Baban anti maganar haka take, don wallahi talauci ma yana ɗaya daga cikin abin da ke sa wasu iyayen suke bautar da ƙananan yara. amma ni ina ganin hakan bai kamata ba don yaran nan huwa su ne ƙashin bayan wannan al'ummar to kaga kamata ya yi a bar su su nemi ilimin addini da na zamani ba wai a zamar da su bayi ba saƙo daga mai nau ibrahim ciroma haka maganar ka take ne mai nau da dai a ce shugabannin ƙasar nan sun ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki game da wannan matsalar wallahi da ba haka ba Rashin ɗaukar mataki kan bautar da ƙananan yara yana kawo taɓarɓarewar ilimi a ƙasa, don ba a bar yara sun nemi ilimin addini da na zamani ba, kullum sai bautar da su ake. Saboda haka, ina kira ga gwamnatin ƙasar nan da ta taimaka ta shawo kan lamarin nan. Saƙo daga Abdullahi Maina Babaye. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen kawo ƙarshen bautar da yara da ake yi a Najeriya. kuma kamata ya yi gwamnati ta ɗauki nauyin karatun yaran tun daga firamare har sakandare ta haka ne nake iya ganin za a kawo ƙarshen bautar da su da ake yi saƙo daga abdulaziz adamu fira Jamila ya na je ki zamzam yau da ina Kano na saurara duk sai na ji kamar baki ba amma yau sai ga ki kama za ki hika hiki ki tashi sama lahiya. Oyoyo na ke miki ai. <laughs> Muna murnar dawowar ki. La la Usman yana jin ki Usman ya dauki makonni uku yana zaune a tare da shi muka ta muna ta <laughs> kewar ki shi ma ai ya gane yayi kokari gaskiya amma mun yi kewar ki sosai. Sannan to ga mama ta dawo yanzu mama ta dawo. Barka da dawowa. <laughs> <laughs> to ma saurare duk ku zo mu haɗa zauren matasa ga Madina Dauda ta tattara abokan muhawara akan wannan batu dai na bautar da ƙananan yara ko ba haka ba Madina? abin da za mu tattauna a kai shi ne aikatau da ake sa yara yi waɗanda shekarun su ke daga shekara biyar zuwa kaman sha bakwai a ƙasashe masu tasowa kaman su najeriya to shin me ke sawa ake sa yara ƙanana ayyuka da suka fi ƙarfinsu talauci ne ko dai al'ada ce ƙasashe na nan da dama da suka sa hannu a yarjejeniyoyi na hana yara yin ire-iren ayyuka da suka fi ƙarfinsu wadda a majalisar ɗinkin duniya kuma najeriya tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe to sai kuma abin mamaki shine har yanzu ba a tabbatar da an bi ƙa'idojin waɗannan yarjejeniyoyin da aka sa hannu a ciki ba ana samun yara har ila yau suna ayyuka da suka fi ƙarfinsu wasu ma za a ga yara na aikin gini ne wasu za a ga yara na aikin jidan ruwa wasu za a ga yara na ayyukan cikin gida ayyukan da shekarunsu bai kai su yi ba a zauren yau ina tare da zainab ahmed maska fatima isa ibrahim adamu abdullahi ibrahim adamu abdullahi kai ka taba zama shugaban majalisar yara a najeriya na 'yan shekaru ah, da kai zan fara wannan shiri a gwagwarmayar ku na tabbatar da kwato ma yara 'yancinsu musamman a kasashe masu tasowa kamar najeriya inda ka zama shugaban majalisar yaran akwai wa'insu abubuwa da suka yi da kuka yi eh wannan yarjejeniyar da kasashen duniya suka yi a wato un ya bukaci cewa kowace ƙasa ta zo ta yi nata yarjejeniya a ƙasan najeriya ta yi nata majalisar ƙasa ta amince da wannan yarjejeniyar a shekara 2003 president olusegun obasanjo shi ya sa hannu ga wannan yarjejeniyar da ake kira child rights act yanzu wato wannan yarjejeniyar cewa shugabanni da gwamnati ta yadda cewa za ta kula da rayuwar yara ta kula da iliminsu ta kula da kare su kan irin abubuwan nan kamar yin aiki da bai kamata su yi ba da kuma duk wani abu da zai hallaka su sannan kuma da ba su dama na sa baki da sa hannu akan abubuwa da suka shafi rayuwarsu shine har aka ƙara bunƙasa majalisar yara na najeriya amma kuma yadda najeriya take kowace jiha tana da nata gwamnatin tana da nata majalisan ya kamata kowace jiha ta amince da wannan yarjejeniyar tukunna sai ya zamanto cewa doka ne a najeriya gaba daya so ba a samu hakan ba kenan ba a samu hakan ba wato a yanzu jiha wajen 24 suka Eh, amince da wannan yarjejeniyan jihohi daban-daban sun kawo nasu kuka daban-daban cewa wannan al'adun turawa ne za a sa yara suna ma iyayensu rashin kunya amma kuma ba haka ba ne wannan yarjejeniya wanda zai sa ne dole gwamnati ta yi buɗe makarantu ma yara a makarantun mata ba su abinci a buɗe ma yara wajen wasa sannan kuma a ba yara daman sa hannu da baki a abubuwan da suka shafi su duk wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba amma ba mu gane ba kuma dai talauci da wataran kuma al'ada da kuma mugunta ga wanda suke sa yara aiki shi yake jawowa zainab kin yadda cewa akwai mugunta cikin al'amarin to in kika duba ta wani fannin zaki ga akwai mugunta wani fannin kuma zaki ga cewa ba wai mugunta bane ba kuma hausawa mu su yi hakuri dai amma zan faɗa wannan gaskiya mun musamman hausawa muna da matsala kamar yadda shi mala ibrahim ya ce wasu sun kawo korafin cewa kaddamar da wannan dokan zai iya kawo yara su danga rashin kunya ga manyansu mu muna da wannan jahilcin akan cewa in ka bar ma yaro dama sosai zai kawo maka raini tsakaninka da shi amma muka zauna muka duba shi ice aka ce tun yana danyi ake tankwara shi idan ya riga ya miƙe bayan da za ka yi ka miƙar da shi kamar irin matsalolin da ake samu da irin shugabannin da muke da su yanzu matsalar cin hanci da rashawa da rashin yin abin da ya sa aka zaɓe su su je su yi tun daga ƙananan su ka ba su ilimi ka koya musu sana'a ka maida su mutane tun suna a lokacin ba wai ka dinga dora masu aikin da ya kamata amma ka dinga nuna masu yadda ya kamata rayuwarsu ta tafi da mun samu shugabannin adilai wanda za su dinga mana abubuwan da ya kamata so ni gaskiya ni a gani na wannan ba mugunta bane ba ba kuma rashin kunya bane ba ke ya kike kallon shi fatima to ni dai na fi danganta wannan al'amari da talauci don musamman uwa idan ta haifi ɗanta ba za ta so a ce ta miƙa shi wani gurin ya tafi kuma domin musamman sun sani su iyayen idan sun tashi ba da 'ya'yansu irin wannan abun sai fa ran da allah ya haɗa ku to kuwa za ka haifi ɗanka ka ce ka miƙa shi haka talauci yake sawa domin inda tana da wadatun da za ta rufa wa kanta asiri ta ɗauki nauyin wannan 'ya'ya da ba za ta miƙa su ba ina so gwamnati ta duba kafin a yanke wannan hukunci a tabbata su ma iyayen an tabbatar da cewa ba za a sa su a wani hali ba domin wani yana nan da 'ya'yan a gaban shi ba shi da yanda zai yi sai 'ya'yan sun fita sun nemo masa so na danganta wannan al'amari da talauci ibrahim a majalisar ku akwai gwagwarmayar da kuka yi na tabbatar da cewa bayan sa hannu da shugaba obasanjo ya a wannan doka sauran jihohin da ba su aiwatar ba ko kuma ba su amince da shi ba din su amince da shi eh gaskiya dai mun yi kokarin zuwa jihohin da ba su amince ba akan cewa su amince akan cewa kuma in ma suna ganin akwai wasu al'adu nasu da suka dauka da mahimmanci da ba hallaka yara zai yi ba amma kuma ba a gane ba za su iya mai da su dokan ya amince ya dace da ainihin al'adunsu amma kuma an ɗan samu matsaloli game da yin haka amma kuma muna tunanin don saboda gaskiya eh, gwamnati a da ba su sa kokari sosai ba gwamnatin tarayya a da ba sa kokari sosai ba a kan nuna ma jihohi cewa ya kamata su amince da wannan dokan amma kuma muna sa ran cewa sabon gwamnati da ta shigo yanzu za ta sa uh, himma sosai uh, a ganin cewa jihohi da ba su amince da dokan nan ba sun amince na ji matan shugaban kasa uh, eh, muhammadu buhari hajja aisha buhari ta yi magana cewa gwamnatin apc za ta yi kokarin cewa an ba wa yara damansu da, eh, da hakkinsu wannan dai doka da ya kamata a ce kowace ja ta amince da ita zainab kin yadda da bayaninsa cewa gwamnati ya kamata ta taka rawa sosai to eh, a gwamnatin kasa kowace kasa. ita ce kamar matsayin uwa da uba ga jama'anta so in bata yi kokarin kawo mata yadda za ta samu mafita a cikin matsalolinta ba ai bata zama gwamnatin ka ba bata zama maka uwa bata zama maka uba ba To tun da a wannan matsala ta bautar da ƙananan yara ta addabi kowa ina mafita ya za a yi a shawo kan wannan lamari ga Dr. Shattima Khalifa Dikwa da karin bayani. Gwamnati ta adalci yadda za a ba yaro scholarship na karatu to na boko ya je turai ya je kaza to wannan ma na larabci da ilimin kur'ani tunda bangaren arewa gaba daya dukkansu kusan dukkansu suna da suna wannan sa'i ne mm. gwamnoni suna iya su yarda su ɗauka nauyin malamai nan a gina musu makaranta a hada da karatun boko sannan kuma a yi tsari yadda yaran nan ba za su yi yawo ba kawai ya kasance in ma karatu za su je wata kasa ce a kasan larabawa ne ko ina su ci gaba da karatu a ƙur'ani ko kuma su yi karatu da irin ilimin kimiyya da larabci ne mm. ko da english ne ko duka da faransanci ne ko kuma duka da wani biyu da uku harsuna daban-daban to larabci yanzu abin da ake fada misali dan har da dan arewa ba hmm. wanda ba musulmi ba sai tunaninsa hausa din ma musulunci ne hmm. larabci balle ma larabcin alhali ba haka bane ne har hmm. suna daban a addini kuma daban kira na mutane su nasu malamin malamin su san cewa kafin su su zama malamai akwai malaman da suka gabata kuma mazhabobi guda hudun nan kowace mazhaba duk da kananan bambancen nasu sun yi biyayya ga juna mm. saboda haka malamai kar su yarda a cikin wata fassara kuma wata akida ya kasance abin fada tsakaninsu ba talakawa da almajirai da taliban da kaɗan din kar su shiga fadan malamai inda akwai bambancin malamai na sai su warware bisa ga hujjojin da suke da su alhali kuma wanda duk inda malamai biyu suka yi musu wasu rahama ce mm, malamai yawanci yanzu suke wanda suke kawo matsala suna karanta hadisi ɗaya mm. duk hadisin da ya zo da zafi mm. akwai wani hadisi kuma wanda ya zo da sauki da musulunci sakasakkiya ne ba za Allah baya dora maka abin da ya fi karfinka kar mutane su yi fassara da son rai kuma kamar nake faɗi a baya duk darajar da ake ba karatun boko da turanci ingilishi to wanda ake yi da larabci ma a ba su wannan daraja mm. akalla a doka a nauyin malamai nasu mm. kuma a doka matsayin da suke ke wajen cin su wajen kwanciyarsu kar mm. su wulakantu kuma su samu isasshen time wajen karatu ba sai sun shiga birni kuma idan suka shiga birni babu karatu sai su kasance kuma abin wulakanci ne. Allahu ka dube mu amin. tun da dai ana ci gaba da ta gasar kwallon kafa duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 kuma saboda haka ne ma jamila kin ga mu na ku tambayau da gobe ya eh. shiga mala eh. saboda wannan abu da ake to saboda wannan wasa da ake yau ma ga ahmed rufa'i da nazarin da ya yi da kuma hoshin baki akan wasan mali da jamus wanda mali ta yi nasara dama kasashen afirka da suka rage guda uku ne da mali da ghana kuma da senegal ita kuma ghana dama ta fito na ɗaya kan group ɗinta ne sai abin da ya sa ta haɗu da mali kenan mm. mali da ta ci ta samu ta ce ghana kwallaye uku ba ko ɗaya ne ta samu ta shiga quarter final da ta samu ta je semi final quarter final ne da germany shi ne wasan da aka a jiya kenan a wasan da aka yi a germany ta samu ci daya a minti talatin da takwas hmm. ana dai ana nan ana can ciki sai mali ta farce wannan wasan sai aka zauna kowa ya samu ci daya So, hmm. dai ba samu ci ba sai har wasan ta zo ta kare har da extra time ma aka je a minti 120 da kenan aka hmm. gama sai wasan daga nan dole dai sai aka shiga penalty haka a wasan penalty din ne mali ta samu ta doke a germany hmm. idan kuma ka tuna germany ne ta cire a nigeria kasan namu daga wannan wasa wasan eh. haka wannan gaskiya a dole mu yaba wa mali saboda a group din da suka fito na uku suka dauka. Hmm. Eh, to kaga kuma a lokacin kowa yana gani cewa ba za su iya wani abu ba tun da ba a group din nasu na ba su yi wani hmm. ah, rawan gani ba to shi ne dai ga shi ta samu ta cire jamus wanda ake ah, jamus wanda ake ga su ne na za su iya daukan kofin gaskiya dole ah, hmm. To kana ganin wace hikima suka yi amfani da ita wurin yin wasa har suka samu suka kai ga nasara? Coach ɗin nasu na Mali ya kalli wasan dole tabbas yadda nake gani da ya kalli wasan Germany da Najeriya. To da suka samu aka ci su guda ɗaya dai ba su zauna suna ta wasa ba. Hmm. Sai suka samu dai suka ƙaro suka canji wanda tabbas ya ba su a wancan eh, eh, hmm. ci ɗaya ɗin da suka farce wasan da shi. adadi A wasanmu na Najeriya kamar yadda na gaya muku a kwanakin baya da hmm. aka ci mu ɗayan nan da mu yi wani canji wanda zai kawo mana ci ba gaskiya. Hmm. Saboda gaba ɗaya ranar a wani kawai aka bari a gaba kaya dole jikandin jamus su bar shi ya yi wani abu ba. to amma su mali da aka ci su sai suka yi wasu ɗan canji haka suka samu suka farke wannan wasan kuma ba mm. su idan ka lura da aka ci su ɗayan ma ba su gaba ɗaya ba su zama baya ba sai suka zauna suka tare da kyau dai ka a ƙara musu wajen neman farkewan so yanda aka yi kenan To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Yau fatan doya da kayan lambu za mu ci. Karkashi. <laughs> Amma idan za mu yi wannan dahuwar da farko me za mu tanada ne Malama Halima? To bari mu ji. Za ki tanadi ita kanta doya da ɗan manjan ki da magi da gishiri da kayan ƙanshi alayyahu da karas koren wake da tafannuwa idan kina buƙata sannan kuma da kayan miya to idan duk kika tanadi waɗannan abubuwa da farko sai ki fere doya ki ki wanke ta sai ki yanka ta ƙanana daidai yanda zaki iya yin amfani da ita kuma daidai ci sai ki ƙara wanke ta Uwar gida ina ƙara gaya miki muhimmancin wanke abu sabida ta wannan hanyar ne zaki tabbatar da cewa kinyi girkin ki cikin tsafta ba tare da datti a cikin wannan abinci naki ba to da farko uwar gida idan kika tashi wannan kayan miya naki ɗan attaruhun ki da tattasai da albasa suma zaki jajjaga su idan kika jajjaga su sai ki ɗora man ki akan wuta wato wannan manja abinda isa wasu lokutan nake baiwa uwargida amfani da manja sabida manja yana da ƙara lafiya domin kamar yadda masana kimiyyar abinci suke faɗe manja yana ɗauke da sinadarin vitamin A wato abinda yake ƙara ƙarfin idanu to idan kika zuba wannan manja naki idan ya ɗan soyu haka sama sama sai ki zuba albasa a ciki idan kika zuba albasa ta ɗanyi ja haka sai ki kawo wa'innan kayan miya na da kika jajjaga ki saka su sai su ɗan soyu sama sama suma idan kika ga sun ɗan soyu sama sama sai ki kawo ruwa ki zuba daidai yanda zai dafa wannan doya idan kika zuba ruwa sai ki kawo mai ɗanɗanon daɗi da kayan ƙamshin ki da ɗan gishiri duk ki zuba a ciki daidai buƙatar ki idan ya ɗan tafaso sai ki kawo wannan doya taki sai ki zuba a ciki sai ki rufe idan wannan doyar taki ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu sosai yanda ya kamata ta yi laushi za ki ganta idan ta dahu da kanta wannan doyan ma tana narkewa sai ki ɗauko wannan karas ɗin naki da koren wake da ƴar albasar ki da kika ƙara yankawa a ciki Idan ma da ɗan lawashin albasar uwargida duk ki haɗa sai ki zuba a ciki, sai ki kawo wannan alayyahu shi ma ki zuba a ciki, wanda ƙanshinsu shi zai tabbatar miki da waɗannan kayan lambu naki sun dahu. Sai ki ɗan jujjuya don ya ɗan shiga cicciki, daga nan kuma uwargida sai ki juye. Kuma idan uwargida tana buƙata za ta iya yin amfani da busasshen kifi ko ɗanyen kifi a cikin wannan faten doya. To da fatan uwar gida za a gwada kuma za a ci lafiya. Jamila, wace waƙa ma 'yan uwanki matasa suka ce suna so su ji? Wata waƙar shata ce ai sai kin tuna wallahi baki isa ba kai har abin ya ban mamaki na ce wai ina waƙoƙin zamani ne sai suka zakulo wata wata tsohuwar waka ai kin san da tsohuwar zuma ake magani kuma hakan ya nuna mana cewa matasan mu ba wai sun watsar da gargajiya baki ɗaya ba gaskiya tuna sunan waka wata waka ce an halima ki dan tutuna mun me to bari mu ji wakar in ita ce sai ki ce eh mu gargaɗe mai gina la min mugunta to gargaɗe zuciyanmu ta mana daɗi amma ha mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo ni can kana bi dar ka ba ta man shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gunan Eh lalle kin ga matasa har da na Amurka suna son shata. Kin ga Daniel yana jin kalangu yana ta rawa. Ya ma iya. <laughs> Ya iya sosai. Yawa da Jamila aka ce laihin daɗi karewa ga mu muna tattara ko matsamu mu hice daga na amma na san ba za ki bar mu haka ba akwai tambaya. Akwai tambaya amma kafin tambayar ina son ne ki dan ba mu labarin me ya faru ne ina kika je ina kika gudu. Kin san na yi ma mutane da yawa laihi in na ce na je Kano eh. akwai mutane da yawa waɗanda da ya kamata a ce ko na kira su ko na ko da sako na rubutu rubuta an yi gaisuwa amma ban samu dama ba. Me yasa to me ya faru? Kano na je saboda aiki. daga mm. nan voa da kuma hukumar gudanar wato bbg suka haɗa gwiwa aka suka shirya taro irin shi na harko kuma taron bita ne mm. wanda aka yi da jami'an sashen koyon aikin jarida na mm. jami'ar bayero ta kano a takaice dai mun je ne mu nuna musu cewa lokaci ya yi da ya kamata ɗalibai su daina dogaro ga gwamnati musamman 'yan jarida ganin yadda aikin jarida ya sauya ya canza eh. kenan aka dan koya musu yadda za su hada abubuwan da suke koya a aji eh. fasaha da hikima aikin jarida a hada da da sana'a yawa eh. masana manya-manyan malaman jami'ar baya da ta kano sun yi bayanai ni da kaina kin san kullum ina ta zan yi zan yi ritaya ko eh, to na hwasa kin fasa ko na hwasa wannan taro da na ji ni da kaina na koyi abubuwa ni da kaina ina so in yi wannan entrepreneurial journalism din haɗa sana'a da ɗan abin da na iya na aiki rediyo ni ma zan haɗa. Muna buƙatar ki gaskiya. <laughs> Kwarai da gaske. To Jamila tambayar mu da yake na ga lokaci a gurguje amma. Kwarai. To tambayar mu game da wannan ne muna son masu sauraro su gaya mana wani irin kirari za su yi wa. Wani irin kira. Wani irin kira. <laughs> Wani irin kira za su yi wa kafofin sada labarai? Manyan kafofin yada labarai kamar su murya Amurka da makamantansu. yawa yadda za su fito. Yaya za su bunƙasa ko yadda za su ba masu saurare damar kamar su yi rubutu ko da Hausa ko su yi wallafa wallafa da rubuce-rubucen su yadda za a bunkasa rubutu da kuma karatu da harshen Hausa. Da fatan an gane. saboda karancin lokaci masu saurari sai ku bi mu a facebook ko twitter za ku ga karin bayani domin ku aiko mana amsoshin ku baki ɗaya yakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr keith holmes ni ce halima jimarau ke muku fatan alheri sai gobuwar haka da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.